daidai da sha shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na casa'in da uku daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin al'azkar auhiliyatul abrar wa sha'arul akhyar wa da da'awat wal azkaril mustahabba bil laili wan nahar na al'imam abu zakariya muhiddin yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙoluhu idha da khalafis sala littafin da abubuwan da ya kamata a ce mutumin da yake cikin sallah ya rika faɗi na zikirori da kuma salatai waɗannan ƙa'idoji da bin waɗannan matakai su ne za su tattaru ya sa duk ibadan da mutum yake ya zama ibada ce karɓaɓɓiya allah maɗaukin sarki taimake mu mala yana mana bayani don gani da sunayen allah maɗaukin sarki a inda muka biyo waɗannan sunaye ɗaya bayan ɗaya muna jin fassara da kuma ma'anan kowanne daga ciki mun yi bayani a baya can da cewa waɗannan sunaye ku sani ɓangare ne daga cikin ɓangarori na aƙidarmu domin asalin madaran aƙida to suna cikin waɗannan sunaye in mutum ya tsaya ya fahimce su da kyau da wannan ne aka kalli nau'i na wasu jama'a aka ce masu 'yan bida'a saboda suna da matsaloli don dangane da al'asma'u wasifat to ga kafin je ko'ina a cikin bayanan nan da ake gabatarwa to ana koya maki yadda za ki kubuta daga waɗannan miyagun aƙidu da suke gurɓatawa da kuma ɓata sunaye da sufofi na allah allah madaukin sarki ya kare mu daga sharronsu za mu tayi suna na tamanin daga cikin jeran giyan sunayen allah guda casa'in da tara wanda annabi ya ce duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wannan suna shine alhasib alhasib malai ya ce wa huwa aidan alhasibul ladhi yakfi ibadahu izaltaja'u ilaihi Allah maɗaukin sarki shine wanda yake isar ma bayan shi a duk lokacin da suka nemi mafaka zuwa gare shi kun gani duk sanda bayi suka nemi mafaka zuwa ga Allah to Allah maɗaukin sarki shine lamininsu shine wanda zai tsare su shine wanda zai kare su dukkanin bukatunsu kuma ya biya musu wasta'anu bihi wa tamadu alaihi muddin dai suka nemi taimako na allah kuma suka dogara zuwa ga allah to lallai za su samu abin da suke nema domin shi allah maɗaukin sarki ya isa ya tsare kuma ya zama madogara ga duk wanda ya nemi tsaron shi ko ya nemi jingina a gare shi ƙala ta'ala allah maɗaukin sarki ya ce zina ƙala lahumun nasu innan nasa kada jama'u lakum sabon annabin nan dai su ne waɗanda munafukai suka zo suna ƙoƙarin sace masu gwiwa da jefa tsoro a cikin zukatansu suna ce masu ku sani kafaran duniya sun fusata a kanku kuma sun haɗe maku kai rundunan da kafirai yau suka ɗibo suka zo za su yaƙe ku ba daidai take da rundunan badar ko rundunan ohud ba runduna ce wacce take da ƙarfin mamaki wanda ba za ku iya ba sauraka muna ba ku shawara fahshauhum ku tsorace su ku yi ta kanku ba za ku iya karawa da su ba Fazza da hum imanan wannan maganan ma da suka riga faɗa masu madadin su tsorata su firgita sai ya ƙara masu imani wa ƙalu hasbunallah suka ce allah maɗaukin sarki ya ishe mu allah shine madogaranmu ba mu dogara da yawa ba mu dogara da tattali ba mu dogara da dubarbaru ba mu allah maɗaukin sarki shine madogara gare mu wa ni'mal wakil madalla da allah maɗaukin sarki ya zama wakili mai jibintan al'amuran muminai fanqalabu bi ni'matin min allah allah maɗaukin sarki ya ce haka suka gama abin da ya kawo su suka koma harkokin ne da kullum cike da ni'ima daga allah wa fadlin sannan da falala da suka ribace ta lam yamsashum su'un babu wani mummunan abu da ya same su na rasa rai ko na rauni ko na asaran dukiya wattaba'u ridwanallah haka suka bibiye tarin yarda daga allah maɗaukin sarki wallahu zul fadlil azim lallai allah maɗaukin sarki ma'abucin falala ne kuma babba a lokacin da suka yadda suka aminta da cewa allah maɗaukin sarki shine madogaransu shine wanda zai tsare su kuma shine mai ba su kariya ba wani ba sai allah maɗaukin sarki sai ya ba su abin da suke so kuma ya masu kyakkyawan tukwici da tsaro da kuma ni'ima da falala daga gare shi shi yasa ki tsaya ma allah duk abin da zai je ya komo a ce kaza ne ko a ce kaza ne ki fita batun waɗannan abubuwan ba abin da zai maki shi yasa wacce ta fahimci wannan ayar da kyau ba za ta je wajen 'yan bori ba ba za ta je wajen boka ba ba za ta yi tsafi ko duk wani nau'i na shirka ba allah maɗaukin sarki ya ishe ta idan kina da bukata ki roƙi allah maɗaukakin sarki in kina fatan wani abu ki faki fatan wannan abun a wajen allah duk abin da yake baki tsoro ki nemi kariya daga wajen allah allah maɗaukin sarki zai iya maki baki ba cewa ai bakin duniya ba kyau ai mutanen duniya dole sai an hada da taimako ki wayi gari ke asaran duniya ke asaran lahira kawai don neman abin duniya ki je wajen bokaye allah maɗaukin sarki ya fushi da ke kamar yadda ya fushi da su saura ku ji tsoron allah ku riƙe wannan ku fahimci wannan saƙo sahabbai sun shiga halin bala'in da ke baki taɓa shigan shi ba arnan duniya ne suka raba goron gayya aka ɗibo ƙazaman makamai da manya-manyan jarumai aka zo aka sa sa tsaka aka kewaye garinsu ana ta kada kugen jihadi hankalin sahabbai ya tashi munafukai daga nan cikin gida kuma suna ƙoƙarin saka musu rauni abokan zamansu yahudawa suna ta ƙoƙarin zagon ƙasa da nuna makafirai lunguna da saƙo-saƙo da za su iya biyowa su cutar da masu imani a cikin garin madina amma da yake sun fahimci tauhidi sun fahimci allah sun kware sun goge game da karantar da annabi ya masu wannan bai raurawa imaninsu ko da ko da ƙiftawan ido ba wannan allah maɗaukin sarki ya karɓa daga gare su ya kare su sannan ya zubo masa falala to ke ma ke haka abin da ke damun ki wai meye shi menene shi kawai wasu abubuwa ne kika sa ma ranki kike tsora da kanki kuma kike firgita kanki kika sa ma kanki matsala allah madaukin sarki ya kyauta mala ya ce wa indal bukhari min hadis buna abbasin a cikin ruwayan al'imamul bukhari da ibn abbas ya yi ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan kalman hasbunallahu wa ni'mal wakil ki rike ta da kyau duk abin da aka zo aka gaya miki ki faɗe ta an gane an zo an ce an sa ma mai gidanki rana da wata da kike tsoro ne kice hasbunallah wa ni'mal wakil ba matsala Allah ya kawo ta lafiya yakki ne kika ciwo bashin kayan sana'a kika ɗora mata teɓari ta zubar ba riban ba uwan kuɗin ana gaya maki ki ce hasbunallahu wa ni'mal wakil mutuwa ne hadari ne ko menene ki faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil allahumma ajirna fi musibatina wa khlifna khairan minha duk wannan in kin tsare kika kiyaye ba za ki samu matsala ba mun gano wannan da kyau ko ba abin da zai zo maki da bala'i a rayuwanki amma in ya zama alkaba'i ne a shari'a ne ke bakinki wallahi haka za ki ƙara rayuwanki cikin tagumi haka za ki ƙare rayuwanki cikin kunci babu minti guda da zai zo maki a rayuwanki face kina cikin nadama kullum cikin bacin da kiki abu ba abu ba ya zo ya dame ki amma kina faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil ya zama tun daga baki har zuci wallahi abin da ya zama da wahala allah madaukin sarki zai sauwaƙe maki shi annabi ya ce kala ha ibrahim hina ulkiya finnar wannan kalma ita ce annabi ibrahim ya faɗi a lokacin da aka jefa shi a wuta dukkaninku kun san tarihin wannan musiba da annabin allah annabi ibrahim ya fuskanta dukkanin sarakunan zamanin shi da attajirai da 'yan iskan gari sun haɗe mai kai cewa yana adawa da su yana adawa da mulkinsu yana adawa da tattalinsu sannan yana ƙiyayya da addininsu aka ce babu ukuban da za a yi mai a fanshe abin da ya yi masu illa a haɗa wuta a jefa shi a ciki bai da wanda zai iya ba da shawara a garin cewa a bari babu wanda zai zo ya hada karfi da karfe ya kwace shi duk garin bakinsu ɗaya haka aka haƙa rami iya ganinki aka cika manya-manyan gumaguman duwa a itatuwa a ciki aka kunna wuta sai da wutan nan ya haɗu ya ruru ya zama gawayi banda shi ba abin da yake gani wuta da kanda ta canza launi sannan aka tafi nesa aka ɗaure shi a majejawa aka cillo shi cikin wutan nan amma da yake ya san allah ya ƙware a cikin duniyan tauhidi sai ce hasbunallahu wani ni'mal wakil wa ha muhammad hina qalu haka nan muhammad wannan kalman ya faɗa a sanda munafikai suka ce innan nasa kada jama'u lakum fahshauhum ai munafukai suka ce ma muminai kafirai sun maku taron dangi saboda haka kai muna ba ku shawara ku tsoraci wannan runduna nasu fa fazadahum imanin wannan sai kara masu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce mu Allah ya ishe mu madalla da Allah da ya zama abin dogaran bawa wa man lawa hasibuhu duk wanda allah madaukin sarki ya zama ya ishe shi kafahu in allah yana tare da ke baki da matsala duk abin da ya taso zai zama da sauki duk abin da ya zama da wahala allah zai sauke maki shi ba ku ganin annabi ibrahim da aka jefa shi faɗi wannan kalma sai allah ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wutan ta zama sanyi sanyi mai aminci ga annabi ibrahim wa aradu bihi kaidan sun nufi mugun abu gare shi humul akhsarin muka sanya suka zama tababbu duk da yawansu da mulkinsu da dukiyansu da haɗin kansu shi kaɗai ya zama shine gayya allah maɗaukin sarki ya taimake shi bai samu wannan taimakon ba sai sanadiyyan sanadiyan tattara al'amarin shi mai damu allah baki daya ke ma ki haka don allah ya zama tare da ki wa man arafal hasib hasaba nafsahu qabla an yalqahu duk mutumin da ya san allah madaukin sarki shine alhasibu ma'ana ya kasa ya tsare cikin ki yana ƙididdiga da lissafin komai ko kin tabbatar da wannan kin kiyaye wannan to ki tabbatar da cewa ki lissafa ayyuka tun kafin a zo a yi maki lissafi allah duk abin da kike faɗi da duk abin da kike aikatawa allah ki hisabi kafin a zo a yi maki hisabi mun gane ku daina ganin wai wallahi da yawa mutane ba su imani lahira gaskiya ba ne ake mike kafa ki abin da ke ga dama ki faɗi abin da kika so ki duk abin da kike kin ɗauka wai daga duniya sai kaduna Allah za ki sani wal hasibu jalla sha'anuhu huwa allazi yuhsi a'dad al makhluqat al hasib yana daga cikin ma'anan shi na sunan Allah shine mai kididdiga Allah madaukin sarki shine wanda ya kididdige dukkanin halittun shi wa hai'atiha da kuma yanayin halittun wa ma ha da duk abin da ke tantance waɗannan halittun da ware wannan daga wancan wa yadbitu maqadirha wa hasa'isaha sannan Allah maɗaukin sarki shi ya tsara kowane irin yanayi na ƙaddara abin da aka ƙaddara ma kowace halitta da kuma abin da yake banci kowanne allah ya wannan tsarin a cikin tsarin allah ne ya zama mace ta haihu namiji ba zai haihu ba mun gane wannan wannan yana daga cikin khasa'isun nisa wannan bai daga cikin wannan ba yanda za a yi yanayi ya kai a ce yau namiji ya haihu allah ne mai wannan aikin shi ya tsara ya san halittun kuma ya tsara kowanne ya kasa mai abin da zai yi mala ya ce yi husi a amalal mukallafin allah maɗaukin sarki yana ƙididdige ayyukan bayi da ya ɗora ma shari'a fi mukhtalifin dawawin ana ƙididdige wannan ne a rubutun ayyuka mabambanta mun gani littattafan da ake rubuta aikinki littattafai ne mabambanta akwai littafin da kadai ana rubuta hadisin nafsi abubuwan da kike tunani kike lissafawa a cikin rinki wannan littafin abin da ake rubuta cikin shi kenan kadai akwai littafin da ake rubuta zinubanki da aka yafe maki akwai wanda ake rubuta wanda ba a yafe ba akwai wanda ake rubuta ƙananan laifuffuka akwai wanda ake rubuta manyan laifuffuka to haka ɓangaren ayyukanki na lada duka ana rubuta wanda kika yi allah maɗaukin sarki ya lalata kin yi ibada amma ibada lalatacciya akwai littafin da ake rubuta irin wannan akwai littafin da ake rubuta manya-manyan ibadu akwai wanda ake rubuta ƙananan ibadu akwai littafin da ake rubuta tsakanin mai kyau da mara kyau wanda kika hada da riya ko sum'a da dai sauransu shi sa dawawin littattafai ne mabambanta amma mala'iku biyu ke wannan rubutun duk abin da za ki za su ware wannan waje kaza za a rubuta shi ko zunubi kika yi aka yafe maki sai an rubuta shi an je lahira allah madaukin sarki ya watsar da shi mun gano wannan da kyau amma yana nan a rubuce in recording aka yi yana nan ba a deleting nashi ba yana nan yasa in kin je lahira duk sai an nuna maki an gane wannan da kyau ko amma wanda allah maɗaukin sarki ya yafi sakamakon tuba to wannan allah maɗaukin sarki ba zai kama ki da shi ba sai dai kawai mai yiwa a nuna maki ikiraman don a nuna maki karama na allah da kuma irin baiwan da ya make shine wa qadimna ila ma amilu min amalin haba haba'an mansura mumini ana masu wannan duk miyagun ayyukansu sai a sheke su kyawawan ayyukan sai a raka su aljanna da shi su ko kafire kyawawan ayyukan da suka yi su ake shekewa munanan ayyukan su za su raka su gidan wuta shi sa ki shirya ki yi sabi tun kafin ku karo da ubangijinki a ran da ba ki da mafaka kuma ba wanda zai tsaya maki allah maɗaukin sarki ya taimake mu yuhusi arzakahum Allah maɗaukin sarki shine wanda yake ƙididdige arzikan bayi wa asbabiha da kuma sabubban arzikin wa af'alihim da ayyukansu wa ma'alahum fi halin kuma shine wanda yake ƙididdige makomansu a yanayi na wujudihim wa ba'ada mautihim a yanzu nan ya yanayinsu zai kasance da kuma bayan mutuwansu wa inda hisabihim yawma yaqumul ashhad da kuma ran da Allah madaukin sarki zai tsaye da kowane bawa a ran da za a taso shi da shaidin da za su shaida ayyukan da yayi yi arziki na bawa Allah madaukin sarki ya tsara yadda zai same shi matakai ne daban-daban ƙila ba mamaki Allah madaukin sarki ya ƙayyada arzikinki da wani abu wallahi duk ki duk ƙoƙarinki duk saurinki sai wannan abin ya faru zaki arzikin in gina tunanin ai wance ta yi kaza ta samu arziki mai yiwa allah bai tsara ke naki arzikin ta nan bane wani arzikin shi ta wani wajen ne ga manyan attajirai wanda kun san su ba wanda ya taba aikin gwamnati a cikin su ko ya rike mukami ko wani sarauta amma ya yi arziki ko wanda kuma ta hanyar sarauta yake arziki ko wanda ta hanyar aikin gwamnati yake arziki ko wanda ta hanyar rike mukamin siyasa yake arziki ko wanda kuma arzikin yana zuwa mashi ne min hais la yahtasib kowa da yadda Allah madaukin sarki ya tsara mashi sannan ayyuka Allah madaukin sarki ya tsara wani da wanci za su yi aiki na kwarai da ƙarshen wannan aiki nasu zai kai su aljanna su wance da su wane kuwa aiki za su yi wanda wannan aiki shi zai zama sanadiyan su gan shi wuta sannan wannan yana yiwuwa ne fi hali wujudihim a lokacin da bayi suke wanje suke tattare a wannan gida na duniya wa ba da mautihim amma bayan mutuwansu da lokacin da zai masu hisabi da sanda allah maɗaukin sarki zai tsaye da su a gaban shaidu da allah maɗaukin sarki ya tsara yadda waɗannan abubuwan za su kasance duk abu ɗaya da kika yi sai an kawo shaidu a kan shi ya kawo da san wannan idan lokacin sallah a zahar ya yi za a tambaye ki rana za ki yi sallah a zahar in kika ce e sai a kawo shaidu da za su tabbatar da e ko a'a ki san wannan sallar la'asar sallar magariba sallar isha'i na kowane yini daga cikin kwanakan da kika yi sanda kike raye sannan za a zo za a biyo mataki ɗaya bayan ɗaya na abubuwan da kika aikata a yininki da kuma darenki duka za a raka bin mataki lokaci bayan lokaci haka za a yi maki sabin keke da keke saboda allah hasibu ne gwani ne da ya kware wajen ƙididdiga Allah ka ƙididdige mana alkhairi fa huwa mujazi lilkhaliqa inda qudumiha bi hasanatiha wa sayyi'atiha Allah madaukin sarki shine wanda yake sakamako ga bayan shi yayin da suka iso wajen shi a kiyama kyawawan ayyukansu ya biya su da kyawawan lada zanabansu kuma allah maɗaukakin sarki ya masa sakamako na daidai abin da suka yi wa hisabuhu waqi'un la mahala ga hisabin da Allah madaukin sarki zai a lahira wannan tabbataccen abu ne babu kotantama la yashgaluhu hisabu wahidin an akhar ba abin da ke shigaltar da Allah wai yana ma wani hisabi ya manta da wani ko yana masuwanci hisabi ya manta da suwanci allah maɗaukin sarki ba abin da ke shagaltar da shi wani abu ya shagala daga wani kama la ya shigaluhu sam'a an sam'a an sam'in babu wani magana ko wani ji da zai shagaltar da allah game da wani jin ko da ana ta tsaniya ana hayaniya allah yana jin kowa daban kamar shi kaɗai yake zance wala sha'anun an sha'anin babu wani sha'ani da ke tasowa ya shagatar da Allah daga wani sha'ani fahuwa sari'ul hisab Allah mai gaugawan hisabi ne sha'anin kai 'yan aljanna aljanna bai shagaltar da shi game da sha'anin kai 'yan wuta-wuta sha'anin 'yan wuta da 'yan aljanna bai shagaltar da Allah game da sha'anin 'yan tozalla a rafi ba abin da yake shagaltar da Allah daga wannan aiki zuwa ga wancan allah mai gaugawan hisabi ne zai yi hisabin bayi da ya halitta kaf a cikin abin da yake yini ɗaya ne a duk yawansu da kuma yawan ayyukan da suka aikata allah maɗaukin sarki ya taimake mu kama ƙala ta'ala kamar yadda allah maɗaukin sarki ya ce al yawma za kullu nafsin bima kasabat a ranar kiyama yini ne da allah maɗaukin sarki zai saka mu kowace rai abin da ta yi la zulmal yau allah ce babu zalunci a yau inna allah sari'ul hisab lalle allah maɗaukin sarki mai gaugawan hisabi mu shirya duk abin da muka yi ki daina ganin to ai wance ma ta yi abin da ya fi nawa ki iya da kanki mai yiwa ta yi wannan laifin allah ya yafe mata ke kuma yi nufinsu ya ƙuna ki duk da naki bai kai natan ba mun gano wannan shi sa ki daina ce ma allah ai suwana ma ai me ma muka yi ki hankali abin da kike wanda babu kyau ki bari in laifi ne tsakaninki da allah wannan wani abu ne wanda yake tsakaninki da allah in kuma laifi ne da wani yake da haƙƙi ki maza ki maida mai da wannan haƙƙi nashi don ki samu tsira a lahira allah madaukin sarki ya taimake mu Walhasibu Aidan uwal karimul azim almajid الذي له علو sha'an har ila yana iya ɗaukan ma'anan mai karamci babba wanda yake da majat allazi lahu sha'an wanda sha'anin allah ya girmama wa ma'anil kamal kuma allah maɗaukin sarki yana da cika a cikin duk abin da yake yi walahu fi zatihi wa sifatihi mutlaqul jamal wal jalala allah maɗaukin sarki a cikin zatin shi da kuma siffan shi yana da sakakken kyau da buwaya kamar yadda ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir babu wani abu irin Allah Allah madaukin sarki mai ji ne kuma Allah mai gani ne wa qala ta'ala Allah ya ce hal ta'allamu lahu samiyan eh shin kun san wani wanda yake irin Allah babu wani irin Allah babu shi shi za ki ƙoƙarin ki san waye Allah kuma ki san madogara majingina yadda za ki dogara kuma ki jingina ga allah ki zauna lafiya in ko baki wannan ba za ki asaran zuwanki duniya an gane wannan allah za ki asaran zuwanki duniya ki a hankali allah shi kiyaye suna na tamanin da ɗaya daga cikin jerin giyan sunayen allah tara wanda allah da annabi ya ce duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna akwai ashafi mala ya ce wa shafi subhanahu huwa allazi yarfa'ul ba'asa wal ilal Allah maɗaukin sarki shine wanda yake ɗauke cuta da illoli ga bayan shi wa yashfil alil bil asbab kuma Allah maɗaukin sarki shi ke warkar da mara lafiya ta hanyar sabubba kila wani a mai aiki wani ya sha magani wani kuma addu'a za a yi mai wal'amal da kuma gurace-gurace faƙaɗe yabra udda ma'an idamid dawa allah maɗaukin sarki yana warkar da rashin lafiya ko cuta a lokacin da aka nemi magani aka rasa mun gane kisan cewa allah huwa shafi sanda ake ta neman maganin cuta iri kaza aka rasa aka buga aka buga aka buga duniya ta shaida cewa cutan ba ta da magani an gagaru duk wani wanda za a ce likita ne ko mai hada magani to babu mai ba da waraka cikin sauƙi da gaugawa sai allah sanda aka shiga wannan halin wahala dare dai allah na iya saukar da waraka waƙar yashfidda da dawa allah maɗaukin sarki zai iya warkar da cuta yayin da aka lazimci shan magani wa ya tarattabu alaihi asbabu shifa in aka bi matakai daki-daki dalla-dalla na neman warakar ko da an bi waɗannan allah maɗaukin sarki bai ga dama ba ko ba za a warke ba don kusan shi ne yake sanya warakan a cikin maganin kuma koda da warakan a cikin maganin sai ya so a warken ya so ba Allah ba a warkewa wakilahu ma bi itibari kudratullahi sawa a duk waɗannan abubuwa cikin ikon Allah ake sanya su daidai wa daida huwa shafin zai khalaqa asbaba shifa allah maɗaukin sarki shine mai warkarwa wanda shi ya halicci sabubban warakan warattaban nata'ij ala asbabiha kuma ya tsara samun natija na waraka a bisa bin sabubban wal ma'alulati ala ilaliha da kuma bin matakai ɗaya bayan ɗaya fa biha wa bigairiha wani lokaci kuma allah maɗaukin sarki na iya warkar da cuta da rashin lafiya ba tare da shan magani da kuma bin sabubban ba li'anna usul shifa inda hu ya yahkumuhu qada'uhu wa qadaruhu kun ga samun waraka a wajen allah to allah yana hukunta wannan ne a bisa alqada'u wal qadar ya allah maɗaukin sarki ya hukunta ya allah maɗaukin sarki ya ƙaddara فالأسباب سواء ترابط فيها المعلول illatihi shin wannan sababin da Allah maɗaukin sarki ya sa shin ya dace da illan da ke tattare da mutum a wayin fasala anha ko ko bai dace ba zai yi wa kina fama da cutan da likitoci sun auna sun ce in ba a je an maki aiki ba nan da kwana uku mutuwa ma za ki Allah maɗaukin sarki ya so kina shan gwaiba kawai su kina cin gwaiba su ki warke kuma ba shi ne maganin ba sai a ja auna kuma ce ba gan shi ba allah shi ne shafi mala ya ce hiya min khalqillah duk waɗannan cikin halittan allah suke wata ƙadirihu da kuma ƙaddarawan shi wa mashi'atuhu da mashi'an shi wata dabiruhu kuma shi ke kula da waɗannan abubuwan duka wal akhadhu biha lazimun alaina riko da wannan sababba na rashin lafiya wajibi ne min qablil min min qibalil hakim subhana wanda ya zo daga wajen Allah ne wannan kake ce ni na dogara ga Allah ba zan sha magani ba shan maganin ma yana daga cikin imani da Allah ai domin kin san ba wanda zai iya baki lafiya da waraka sewa ko kin sha maganin in duk gatanki likitocin duniya ne in bai so ya warkar da ke wala ba ki warkewa mun gane sai kwanta rashin lafiya duk a gama auna aunan kaf a rasa maganin kina mutuwa ana hira da wata tsohuwa zai ce ai cuta ne wanda ya sami igidan wance kash ai da kun gaya mana ruwan zogala za ta sha ai kuma ga bishiyan zogala a gidan bai so ba ne kawai kuma da za a sha zogalen da an warki kun gano wani da kyau shi haka allah yake isa riko da sababi yana da kyau li izhar hikimati fi shara'a allah madaukin sarki yana sa sabubba ne domin ya bayyana hikimomi a cikin shari'o'in da ya tsara wal ahkam da kuma hukunce hukunce wato mayyizu hal wato mayyizul halal wal haram ta hanyar haka yake wara abin da yake halal da kuma abin da yake haram yanzu misali baki da lafiya sai a ce ga wani dan bori ya bayyana ana zuwa wajen shi za a warke kuma da gaske in an je za a warken to kuma allah ya ce kar a ci mun gani cikin bin wannan sababin to kuma wannan ne allah yake so sau da rashin lafiyan da kike shi kanshi ibada ne kun fahimci wannan amma wata za ce haba ana fama da rashin lafiya yanzu a zauna ne ai sai a je an jima sai a zo sai a tuba kina da yaƙini za ki samu damar ki tuba in kika je kika yi tsafin ba nan na ku labari mace ta je wajen dan bori tana dawa gida ta yanke jiki ta mutu ba yar tana ta kuka ƙarshe ta bayyana halin da suka shiga wannan shine hasarar duniya wal akhira zalika huwa al mubin abin da ta je nema ba ta samu ba sannan inda ta tafi kuma ta rasa shi mun gane batan bakatantan kenan yasa ku hankali allah madaukin sarki ya taimake mu wa zuhuru tauhidi wal islam kiyaye bin waɗannan sababba a cikinsu ne tauhidi da musulunci yake bayyana ƙarara sanda kike cikin halin rashin lafiya abubuwa za su ta bijirowa iri-iri ta bin waɗannan hanyoyi na asbab da kiyaye wasu asbab ɗin tauhidinki da musuluncinki yake bayyana a fili kwa hanyar da za a ce wance daga kin yi kaza daga farau kuma da kasawa amma kuma wannan abin allah ya hana za a ga shin za ki bi koko ba za ki bi ba amma ɗan adam sai shafa ma irin shi toka sai ce aikawa ba komi <laughs> akwai magana na tafi fallahu azza wa jalla muttasifun bil qudrati wal hikima allah madaukin sarki ya siffantu da iko da kuma hikima cikin ikon shi da hikiman shi ne yake saukar ma wasu bayi da ciruka iri-iri da za a nemi magani a rasa wasu kuma suna shan maganin su warke wasu kaga sun sha magani iri ɗaya a bisa laluran cuta iri ɗaya da ke damunsu amma ɗaya ya warke ɗayan kuma ya rasa lafiya ana wannan ko ba yi allah kenan ma'ala ya ce wa min asma'ihi alkadir yana rikicin sunayen allah alkadirul hakim allah mai kaddara abubuwa ne cikin hikima fabil ƙudurati khalaqal ashiya ta hanyar ƙuduran allah ne ya halicci abubuwa cikin abubuwan da ya halitta hadda rashin lafiya cikin abubuwan da allah ya halitta hadda da lafiya wa'aujadaha ya samar da waɗannan abubuwa wahadaha wasayyaraha wan farada bi zalika duna shirikin duk waɗannan abubuwan da Allah ya samar sai kubuta yake ɓanta da waɗannan abubuwa ba tare da shiriki ba ma'ana bai nemi taimakon kowa ba ko ba tare da gudunmuwan kowa ya yi ba ina fatan kun gane wannan da kyau malai cewa haza tauhidin rububiyya bil hikimatin rattabal asbaba wa nata'ijiha na biha waɗannan abubuwan da allah maɗaukin sarki ya halitta a bisa tsare-tsaren su ya yi ne domin ya jarraba mu da su wa allaka alaiha shara'a a cikin abubuwan sai kuma ya cusa wasu shari'o'i wal ahkam da hukunce-hukunce ta haƙiƙan litohidul ubudiyya domin ya tabbatar da tauhidin bautan Allah yanzu misali kina fama da rashin lafiya za a ce miki in kin sha kaza za ki warke kuma tabbas in kin shan za ki warke amma kuma Allah ya haramta to yaya ko kun san rashin haihuwa cuta ne akwai waɗanda suke da matsalar rashin haihuwa amma akwai hanyar da za a bi kuma haihu to kuma waɗannan ai hanyoyin kuma allah ya hana ga nan ne za a tabbatar da ke mai bautar allah ce ko mai saba ma allah yanzu ya ga sababin mai yiwa wata na da laluran da da za a batta da mijinta ƙwayoyin maniyinta ba za su iya haihuwa ba amma da za a ɗibo maniyin wata mace a haɗa da namijinta a sa a cikin mahaifanta za ta iya haihuwa ku gane wannan to kuma in an yaka da mijin da matan da iyayensu da kowa suna so to shi kuma allah baya so domin yin haka zina ne idan aka ɗibo ƙwayoyin halittanta aka hada da na wani mijin can cin da bincike ya nuna mijinta ba zai iya haihuwa da ita ba in aka hada za su iya haihuwa kuma kowa ya yi daina su da shi kuma allah baya su so da wannan zinani haka an auna wata an ga da mijinta da mata inda za su shekara suna saduwa ba za su taɓa haihuwa ba kuma kwayoyin halittansu za su iya haihuwa lafiya lau amma da za a ɗibi maniyin matan da maniyin namijin a haɗa a sa a mahaifin wata ɗan in ya kai wani lokaci za iya ɗauko shi a dawo da shi cikin mahaifanta kuma ta haihu lafiya lau wannan kowa ya yi da suna so shi kuma allah baya so saboda yin haka zina ne kin rashin lafiya ya sa masu nami na rashin haihuwa kuma ga sababin haihuwan zai bayyana karar ilimi ya gano amma hanyar da za a bi kuma allah baya son wannan hanyar to yaya rashin lafiya ne zai iya samun mutum misali nake yi a ce ba zai warke ba har sai an ɗibi kitsan alade an hada an mai aiki da shi kuma ana yi tabbas zai warke to bin wannan sababin haramun ne ba don komi ba sai don allah ya haramta kitsan alade bukatan da kike da shi ba zai halattar da wancan haramun ɗin ba to da a cikin wannan abubuwan jama'a akwai abubuwa na shari'a na tauhidin rububiyya da kuma tauhidin uluhiyya a cikin shi da yawan mutane suna jefa kansu wajen neman magunguna sakamakon lalurorin da ke damunsu zuwa ga wasu bala'o'i da yawan gaske gane wanda da za a gaya masa hanyar da za su bi cikin sauki sai samu warakansu an gano wannan da kyau ko cikin sauƙi za a samu warakan abin da ke damunsu an gane wannan da kyau ko a mutane ba sa fahimtar wannan kawai in idan ta yi rufe to komi ma ta ga dama kawai shi kenan sai ta yi allah madaukin sarki ya samu dace mafi illa daga cikin waɗannan abubuwan shine cuɗan ya nasaba an gane can da aka ɗibo maniyin shi aka hada da na wata mace ai still ba ɗan shi ba ne da wannan ai sanda aka ɗibo maniyan wani namiji aka hada da nata ai still ba yayin su ba ne sanda aka ɗibo su aka je aka sa a wani mahaifa kun ni mahaifan karuwa kenan ai ana fahimtar wannan da kyau ko ko da matan aure ne me yake dan wani cikin mahaifan wani can daban diru waɗannan abubuwan ko ana nuna wa mutane su gane kuma su kula amma sanda suke da bukata sai idan sai me sai rufe kuma ba muna magana ne game da wasu abubuwan da suke khilafin aula ba don ku fahimce mu akwai abubuwan da za su taso na magani shari'a ya hana wannan amma kuma in ya zama wannan hanyar ita ke nan ba irin wancan ba ne sai shari'a kuma sai ta bari sai a yi misali yanzu namiji zai iya zuwa ya mace tiyata in ya zama ana da bukatar lalle sai shi ba wacce ta iya zai ga jikin da duka amma kuma shari'a ta ba shi dama a nan kaga haramun ne amma kuma an bar wancan amma wancan me yasa aka ce haramun ne ba za a yi ba ya ka ku fahimci bambancin haramcin iri-iri ne an gane ba wai an kulle kofa ne gaba daya ka ce kaza ba bambancin iri-iri ne shi sa cikin karatun tibbin na bauwe da za mu zo mu ci gaba daga inda malam albani ya tsaya za ku zo ku ji irin waɗannan abubuwa da matakansu da kuma hanyoyin da shari'a ta tsara a nemi magunguna iri-iri na cututtuka da dama wanda wasu cututtukan ban ma taɓa jin sunansu ba amma kuma suna tare da mu an gane sannan hanyoyin maganinsa hanyoyi ne sauƙaƙa na akwai cutan da in tana damun ki ko wala ba magani za ki sha ba ba magani za ki shafa ba kawai wani abu ne za a ce miki ki bari ko a ce ki riƙa yi to amma saboda yanayin mu mun gina mu a bisa yanayi na san rai kun gane sai mu ta wahala kan waɗannan abubuwan mu kasa gano yadda za mu fita an gane iza sai ku yaƙuri sai zuwa lokacin da muka zo za mu karatun kuma karatu ne na maza allah maɗaukin sarki ya sa mu dace an karki ce na yi alkawarin tsibbin na bawai a nan ban ba da maza za mu in shi ma mai gidan maza ya rika ma amma mata kun san suna zuwa karatuttukan ko to shi kenan to shine sai mala ya ci gaba da mana bayani dangane da cewa waɗannan abubuwa allah ne ya halicce su kuma suna tabbatar da tauhidin rububiya bil hikimati rattabal asbab wa nata'ijuha wabtalana biha duk waɗannan abubuwan da kuke gani ke faruwa da allah ya tsara su kuma sai ya jarrabce mu da su abubuwan da ba ke tsammani sai zo sai same ki wa allaka alaiha shara'a abubuwan da ya jarabce mu da su ɗin kuma sai ya ɗora mana shari'a kan wannan wal ahkam ta haƙiƙan li tauhidul ubudiyya domin bin waɗannan to ya tabbatar da tauhidin bin Allah tauhidin bautan Allah shine misalin da na gaya muku inda za a ba hanyar za a yi me za a yi nasara amma ya halatta misali mutum ne bai da lafiya aka ce kodan shi ɗaya ta samu matsala amma ga kanin shi ko wan shi ko matan shi ko wani makusancin shi ya yadda ya bada nashi kodan a cire a sa mai ya halatta wannan haramun ne bai halatta ba da akwai garar a rayuwar wancan bai halatta ba amma kuma zai ga yanzu kuna kallo za ku bar mutu eh ka dogara haka allah ya ɗora ma ka sha iyakan maganin da za ka sha na adadin abin da za ka sha sai mun zo shi kuma wannan a bar shi da abin shi sau da zai iya yiwa a cire wannan ɗin a sa ba ta yi ba shi kuma wancan ta samu matsala ya mutu ba wannan dalilin shi zai karanta littafin a kamul jarahiyya na shinkiti diye waɗannan abubuwan operation da ake ma mutane suna da hukunce-hukunce da ka'idoji da matakai da shari'a ta tsara in ba kiyaye waɗannan ka'idojin ma bai ma halatta yi ba mai hukuncin mutum ya zo mutuwa a ce wannan zuciyar shi ta mutu gaba ɗaya in aka bar shi zai iya mutuwa sai ga wani zai mutu sai ya ba da kyautan zuciyar shi yana dab da zai mutu a cire zuciyar a da samu wancan ya halatta kun ya halatta za mu tattauna wannan insha Allah wanda zai ce to ala gafarta malam ba kaman ƙarin jini ba ne da za a ɗibi na wani asa ba iri ɗaya ba ne sam ba iri ɗaya ba ne saboda jini yana toho amma ƙoda tana toho ne ba haka ba ne to shin likitan da zai wannan aikin ya halatta ya yi wanda zai ba da kyautan kodan nashi ko ya siyar ya halatta ya yi ji za mu tattauna wannan ina fatan mun gane kawai ba ku ime yaran na magana ba na bakin kofar nan duk su fita masallacin nan duk ku fita kuma nan duk ku fita allah ya kiyaye ma'ala ya ce wa inna ma masalul asbab ka masalul ala malai ce misalin asbab to kamar wasu kayan aiki ne biye da sane a hannun wanda yake yin aiki kullama la ya yuqalu a saifu darabal unuk wala saut darabal abd kun gano wannan da kyau ku kun zama makin da kuke bani wainan muna karatu ne kun ɗauka katin na da muhimmanci ni kuma abin da ya fi man muhimmanci shine wancan surutun da ake yi kun gane yanzu na ɗauko misali zan buga muku misalan abubuwa da ke damun ku amma na fasa kun gane wannan da kyau ku yanzu me ke haifar da cuta a mahaifa a ce mahaifin wancan na da matsala iri kaza wata har a kai ga sai an cire mahaifin ko an yi kaza wai me ke kawo na abu kuma me maganin shi ba sai an je asibiti ba ku ɗauko hayan wani malami ya muku kun gano wannan da kyau ku wannan sakarcin shi yasa na ɗauke wancan kuma shi ma akwai dalili wata rana annabi ya fito zai gaya mutane daren lailatul qadari ya zo ya same suna hayaniya allah ya mantar da shi ranar sai ne muku wannan maganar yan ƙananan yaran nan naku da kuke zuwa da su wajen nan wanda ba su da mahimmancin zuwa nan ku bar su a gida mana duk ku je ku sa sa islamiyya mana in kun zo da su yan ba ga wasu suna cikin nan ba don me ku zo da su wajen ku ba eh an gaya muku waɗannan abubuwan da muke faɗa kawai nazari ne me yasa sauran malaman ba su yi nazarin su faɗi ba in nazari ne kuna fahimtar wannan nazari ne nazari shine ka je ka bolo littafi ba koya maka ba kai ta karantawa ba ga altafan nan ga fili ga mai doki a karantan ba kun gano wannan shi fa ilimi ko kamar magani ne a kemis in likita bai gaya maka yadda za ka sha ba ko to da matsala to haka littattafan nan suke in malami bai gaya maka yadda suke ba ko to kana sha za ka sha kanka bala'i kuwa sai malami ya nuna maka yadda yake amma kirikiri sai sanda muke abubuwa masu muhimmanci sai ku saki yaranku sai ta shirman da bai kamata ba ku tara wata ranar kuma mun tuno mai allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu to shine sai malai ya ce wa inna ma matsalul asbab ka matsalul ala shi asbab kamar wani ala ne biye da sane a hannun mai yin aiki yanzu misali idan aka aje tebur din nan aka aje kusa da sauran katakan zai yiwu kusa da guduma da kaza si wannan teburin zai yiwu kafinta ba guduma ba kusa yi wannan teburin yawwa menene asbab na yin wannan teburin shine guduma da kusa ko to shine sai malam ya buga misali ya ce fuwa fulanun don raba fulanan bisaif bisaut eh? kama yi kalu a saifu da rabal unuk takobi ya tsara kai yana yi dama eh takobi kawai ya zo su automatic kawai sai filla kan wani yana yi sai mala ya ce wala sautu darabal abd bulalan ta shashauɗa mawa ne dama bulala automatikiya ce da za ta gama tsutsula mutane bulala wa inna ma matsalul asbab ka matsalul ala shine wannan wa inna ma yi ƙalu a sayyaf da rabal unuk sai dai a ce hauni ya tsara wuya da me da takobi takobin na aikin eh amma idan hauni ya ɗauki takobi zai aiki da shi ko ba zai yi ba waka sababi yake in kika rike sababin sai abin ya faru yanzu shi sababi shine mai ala kun gano wannan da kyau ko to haka duk wani abu ko in baki san yanda yake ba to mishkila na tattara da ki sai an gaya maki asbab in ba wannan bin wannan sababin abin da kike son ya yiwu din ba zai yiwu ba ko kin yi kokari ya yiwu ba zai yiwu ba sai kin yi riko da asbab yanzu duk yanda aka samu ƙwararren kafinta fa ba zai iya yin wannan teburin ba sai da me sai da guduma to wannan guduma ita ce ala duk yanda hauni yake son ya filla kan mutum in ba takobi zai iya ba zai ba duk yadda ke neman waraka in ba ki riko da sababin kin sha magani ko kin yi addu'a ko kun yi kaza ba ba zai yiwu ba ake bata mu kanki lokaci ne ban gane yanzu menene sababin koshi ba ci abinci ba in kika bar wannan sababin ba ki koshi ba kisa waɗannan abubuwan ya kamata gaba ɗaya fa mu san su in muna masu kallo sama-sama to akwai ababe da dama da muna kallon su za mu rasa su allah madaukin sarki ya taimake mu shine sai mala ya ce fakazalika la yuqalu shafani dawa da wannan bai halatta ki ce magani ya warkar da ni ba awit tabib ko likita ya warkar da ni innaha asbab su sabubba ne wal ilal wal mu'allil wal askam wal ilal wal askam kama karan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dukkanin sabubba ne rashin lafiyan da cutan dukkaninsa sabubba ne na wasu abubuwa to haka waraka in ya zo shi ma sababi ne na wani abu shi za ba ya ce likita ya warkar da ni ba sai da ke cewa Allah ya warkar da ni ba ki ce kai daga shan kafuno din nan kin ga kafuno ya warkar da ni za ki zo ki ji hadarin wannan kuma an gano wannan za ki ji hadarin shi to shine sai malam yake cewa kamar yadda annabi ya ambata fi ma saha anhu ay tabibu alladhi khalaqaha likitan cutan shine wanda ya me ya halice ta allah da ya halice ciwo shine wa likitar amma maganin shi sababin waraka ne amma wake warkarwa allah ne in allah ya ki kawo warakan ko kin yi amfani da sababin zai yi ba zai yi ba فهو سبحانه القادر الفائل بلا, bila ta'if alƙudura wa hafaya almashi'a allah maɗaukin sarki shine mai iko mai aikatarwa ta hanyar lutufin shi da ƙuduran shi da kuma ɓoyayyen nufin shi ga duk abin da ke faruwa ga bayi wale zalika kala ibrahim da wannan annabi ibrahim ya ce wa iza marittu fa huwa yashfin in na kwanta rashin lafiya allah ke warkar da ni wa kada وجد الغلام ربه باسمه الشافي وقد وحد الغلام ربه حقيقة يارن يا كأيت أبنجين شي باسمه da sunan shi mai warkarwa lamma qala wazir yayin da wazirin sarki ya faɗi fi qissati ashabul uhudud a labarin nan na ashabul uhudud ya ce ma hahuna laka ajma'u duk wannan kudin kai na tattaro ma in anta shafaita ni in baka warkar da ni qala sai ya ce ni la ashfi ahadan bana warkar da kowa inna ma yashfi Allah Allah ne ke warkar da jama'a fa in anta amanta billah in kai imani da Allah da autullaha fa shafak zan roƙan ma Allah ya warkar da kai fa amana billahi fa shafahu sai imani da Allah sai Allah ya warkar da shi kun ji tauhidi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum